da ya tara mu a cikin wannan gari na togo a karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a cikin wannan dare na litini bayan yammacin lahadi 24 ga watan zulhijja hijira na da 1429 wanda ake kwatanta shi da 21 ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi ba ina cike da farin ciki musamman da na zo na tarar da ƙananan yara 'ya'yan wannan gari da jikokinta ko jikokin shi duk ga su suna zaune sun halarto don su ji abin da za a faɗi daga littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganun da malamai matabbata a ilimi suka faɗi a ɓangare na biyu ga matasa 'yan uwa du'atu ɗaliban ilimi da sauran masu ƙoƙari ta ɓangarori daban-daban wajen ciyar da wannan da'awa ga su cike a wurin fiye ma da yadda akan yi idan a cikin gari gaskiya wannan abin farin ciki ne kuma yana ƙara tabbatar da cewa wannan da'awa mai albarka da'awar ahlu sunna tana ƙara karɓuwa tana ƙara samun ci gaba tana ƙara shiga lungu-lungu loko-loko domin isar da alkhairan da ke tattare da ita Allah ta'ala mun gode maka muna ƙara roƙonka da ka azurta mu da daidai ka kare mu da ilimi mai amfani mai albarka da tsoronka da tabbatuwa akan addininka kamar yadda mai gabatarwa ya ambata maudu'i ko matashiyar maganar da za a yi a wannan gari a kuma wannan lokaci taken ne manufofin da'awar ahlus sunna manufofin da'awar ahlus sunna tabbas wannan maudu'i ya dace da lokacin shi musamman a irin wannan lokaci da ya zamanto waɗanda ba su fahimci abin da ahalu sunna ke kai ba ana ƙoƙarin har zuka su a nuna masu kamar ahalu sunna makiyansu ne kamar ahalu sunna waɗanda ba su san a zauna lafiya ne kamar ahalu sunna waɗanda suka zo su rushe duk abin da ne suka san shi ne to babu shakka sanin manufofin wannan da'awa ne albarka muna sa rai ya taimaka wajen kau da wannan ishkali ko kuma iskala waɗanda waɗansu suka shigar da gangar domin su hana mutane gane alkhairi da albarkan da ke cikin wannan da'awa wannan muhabara na kasa ta zuwa ɓangarori guda hudu ɓangare na farko zai yi magana a kan wanene ne ahalus sunna ɓangare na biyu zai magana a kan keɓance-keɓancen da'awar ahalus sunna matashiyar magana ta uku za ta yi magana ne akan manufofi na da'awar ahlus sunna kan gabar magana ta biyar zai magana akan ƙalubale da ke fuskantar wannan da'awa mai albarka ta ahlus sunna in ya so sai mu cika sa muhadarar da shawarwari game da hanyoyin da za mu bi wajen fuskantar waɗannan ƙalubale da za mu ambata insha Allah ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya bani ikon faɗin daidai ya nisanta ni daga abin da ba daidai ba Allah ta'ala ku kuma ya ba ku ikon sauraro mai kyau ta yadda a ƙarshe za mu tashi akan fahimta sahihiya tabbatacciya wadda Allah ya yarda da ita ga wanda yake ahlus sunna ba na jin wannan tambayar za ta zama baƙuwa ko kuma sabuwa ko ta ba shi mamaki ko kuma ya zama ya kasa fahimtar abin da ake nufi amma ga wanda watakila yake nesa da ahalu sunna akwai yiwuwar wannan tambayar ta zamanto masa baƙuwa kuma ya tsaya yana tambayar me yasa ma aka yi ta tambayar kuwa ita ce man hum ahalu sunna su wane ne ahalu sunna to malamai sun yi maganganu da yawa dangane da ma'anar ahlus sunna kuma ko su wane ne ahlus sunna amma na zaɓi in kawo fassaran da a doktor abdulaziz asili yayi dangane da wannan ma'ana ta ahlus sunna wannan malami ya fassara ahlus sunna da cewa su ne waɗanda ba su da wanda suke bi sau da kafa suke ganin za su iya ba da rayuwarsu gaba ɗaya da dukiyarsu gaba ɗaya da lokacinsu gaba ɗaya za su bi shi sau da kafa a cikin maganganu da aiki a cikin dukkan ɗabi'u da halaye a kowane lokaci da hali kuma a cikin kowane yanayi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne waɗanda babu wani mutum da suka ɗauka in ya faɗi magana wannan magana iyakanta kenan ba ja sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne suka fi kowaɗanne mutane sanin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin suna karanta hadisansa su suka fi kowa sanin ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin kullum suna kokari su koyi da shi ne aikace su suka fi kowa sanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba daga cikin abubuwan da ake danganta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na maganganu ko ayyuka ko ɗabi'u ko halaye ko yanayi ko tarihi ko makamancin wannan su suka fi kowa sanin abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba daga cikin duk bayanan da ake danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa su ne waɗanda suka ɗauka ba su da wani tsari ba su da yi ko bari ba su da i ko a'a ba za su sa tufafi ba ba za su yi wanka ba ba za su yi alwala ko sallah ba ba za su ci abinci ko su sha abin sha ba ba za su yi mu'amalan aure ko ciniki ba ba za su yi duk wani abu a rayuwa ba face sun kokarin sanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi domin su kamanta waɗanda ke sahun gaba a cikin waɗannan ahli sunnan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan tabi'an da kuma waɗanda suka bi hanyar su bisa kyautatawa har zuwa ranar kiyama to ahlus sunna suna yana suka tsaya kai da fata suka dage suka kirje suka cije suka kafe cewa ba za su yi aiki da wani abu ba sai abin da ya inganta kuma ya tabbata a cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne waɗanda ake wa kirari ake musu take daɗi da asalafiyuna ko kuma 'yan salafiya kamar yadda babban malamin nan ibn hazmin al-zahiri ya faɗi a cikin littafinsa al-fisal haka nan ma shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani rahimahullahu ta'ala shi ma abin da ya faɗi kenan a cikin majmu'ul fatawa cewa su ahlus sunna sune a as-salafiyuna babban malamin nan as-sabuni a cikin sharhul aqidatu salafiyya shi kuma ya ce ahlus sunna sune ne ahlul hadisi masu riko da hadisi ɗan hadisi muke so mu sani ya aka ce a cikinsa kafin ya aiki suna ake wa kirari da ahalul asari su ne ake cewa alfirkatun najiya su ne ake wa take da afa'ifatul mansura su ne kuma ake wa laƙabi da ahalul ittiba kai ahalul sunna kuma wai Allah ya ƙara mana falala sunayen kuma ba guda ɗaya ba ne ku ne ahlul sunna ku ne yan salafiya ku ne ahlul asar ku ne ahlul hadis ku ne ahlul ittida ku ne alfirqatul najiya ku ne at mansura sannan kuma ku ne yan izala abin da ya sa malamai suka yi musu wannan kirari ko suka yi musu wannan wato take ko laƙabi saboda waɗannan laƙubba duk sun gasgato a kan ahalus sunna ka ɗauki kowane laƙabi ɗaya ban ɗaya suwane ne a salafiyuna suwane ne 'yan salafiya su ne waɗanda suka lazumtawa kansu bin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'in da waɗanda suka biyo bayan su bisa kyautatawa su ne waɗanda ba su yarda su ɗauki ƙur'ani su karanta ko su ɗauki sunna su karanta ba ba tare da sun lazumta wa kansu bin fahimtar magabata akan wannan aya ko hadisi ba shi yasa ake kiran su as-salafiyuna ko kuma yan salafiya idan ka ce ahlul hadisi kuma ma'abota hadisi saboda su suka fi kowa karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka wayi gari ahlus sunna sun fi kowa yin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko da lokacin da fara wannan muhadara na ambaci manzon Allah sau nawa kuma na yi salati sau nawa kenan kafin a jama Allah ta dai san adadin za mu ambata na salati to kuma mu nan ahlus sunna mu muke karanta hadisi arba'un an-nawawi umdatul ahkam bulughul maram riyadus salihin da littabaina su muwatta malik har ka je kutubu sitta bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah ka je masanid ka je ka je sunan ka je musannafat ka je ma'ajin duk mu ne to in ko za ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ka yi mai salati ko ba ka yi ba wannan yasa ake ce masa ahalul hadisi saboda lazumtan karatun hadisi Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Guni tun da ya taso cikin da'awarsa har ya bar duniya ya koma ga Allah kullum cewa yake mene karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi shi yasa ake kiran su ahlul hadith yan hadisi shi yasa aka samu wani bawan Allah Allah ya shigar da mu tare da shi yace ka su yan izala babban matsalan su duk abin da ce sai su ce maka ina hadisi wa shahida shahidun min ahliha idan ka ce alamul asari al'asar wasu na ɗaukar shi ma'ana ɗaya da hadisi da sunna waɗansu kuma na ɗauka asari ya taƙaita ne ga ayyukan sahabbai da tabi'ai to akwai wanda ya tillazunta wa kansa neman sanin yadda sahabbai suka rayu suka fahimci matsalar addini da yadda tabi'ai suka rayu da yadda suka fahimci matsalar addini kamar ahalus suna akwai shi sai za a ke kiransu ahalul asari ana kiransu alfirkatun najiya saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yahudawa sun kasu gida saba'in da ɗaya dukkansu ‘yan wuta ne dukkansu ‘yan wuta ne in banda ƙungiya ko jama'a ɗaya kawai nasara sun kasu gida saba'in da biyu dukkansu ‘yan wuta ne in banda kashi ɗaya yake na rantse da wanda raina ke hannun shi wa nan? Allah ta'ala al'umma ta sai ta rarraba har gida saba'in da uku a nan wurin da kan da uwa al'ummar wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kasa ta gida biyu ummatu da'awa da ummatul ijaba ummatu da'awa duk duniya gaba daya ummatu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen da'awa don Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ummatul ijaba su ne waɗanda a cikin wannan al'ummar da aka turo shi zuwa gare ta suka amsa kira su ne waɗanda suka mene suka musulunta suka yi imani kenan da yahudawa da nasara na cikin ummatu da'awa waɗanda aka ce annabi ya kira su sallallahu alaihi wa sallam amma waɗanda suka amsa kira su ake kira ummatul ijaba maganar nan da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya rantse da Allah wanda ransa ke hannunsa al'ummar sa za ta kasu gida 73 wace al'ummar ummatul da'awa ko ummatul ijaba ummatul ijaba ma'ana waɗanda suka ce su musulmi ne da su manzan Allah su wasu a wannan magana cewa musulmin nan masu tafin la ilaha illallah masu da'awar suna son Allah suna son manzon Allah masu lori biyar masu azumin Ramadan masu ba da zakka masu zuwa hajji masu kaza da kaza a cikin ne sai sun kasu gida 73 da Allah ya ce dukkan su ƴan wuta ne in banda guda daya kenan a cikin ɓangare ko kashi ko ƙungiyoyi ko jama'a saba'in da uku jama'a ɗaya ce za ta kukuta ita ce kawai za ta tsira to sai sahabbai suka ce su wanene ne waɗannan jama'an da za su tsira daga wannan azabar ko wannan shiga wutar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce su ne waɗanda ke kan abin da muke kan sani da sahabbai na a yau a ranar da manzon Allah ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa kan me suke tambaya nake yi da shi da sahabbansa kan me suke a ran da ya faɗi maganan nan ya ce waɗanda ke kan abin da shi da sahabbansa suke kai a wannan rana to shi da sahabbansa a wannan rana a kan me suke A kan alkitabu wa sunna to tun da ahlus sunna sun tafe sun cire sun dangare ma kowa sun bi qur'ani da sunna kawai ashe kaga su ne ke kan wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'ina suke kai a ran da ya faɗi wannan magana shi yasa ake kiran su al-firqatun najiya wato kungiya ko jama'ar da su ne za su tsira daga shiga wutan nan da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kungiyoyi 72 za su shiga ana kiransu abba ifatul mansura me dalili saboda hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wata ƙungiya ko wata jama'a ba za ta gushe ba a cikin al'ummata tana mai bayyanar da gaskiya ko ana ha maza ha mata ko mun ƙiyayyar da za a yi masu ko mun suka da zagi da zargi da za a yi masu suna nan sai sun bi abin nan da aka karantar da su cikin addinin Allah ba tare da sun ji tsoron zargin mai zargi ba ba za su gushe ba Allah yana taimakon su har sai Allah ya tabbatar da addininsa ya zama al'amari ya bayyana tsalo ba san kai ba ba ƙungiyanci ba ba bangaranci ba mu tambayi kanmu a yau su wane ne suka fi kafewa wajen tsayawa akan sai gaskiya ta tabbata don Allah wataƙila za ku so ku ji cewa mai mara sarkin zazzau a ranar juma'a da ta gabata yau kwana biyu kenan kwana nawa kenan kwana biyu kenan ko ya faɗi da kanshi cewa wato baran juma'a ba ranar alhamis kwana uku kenan ya faɗi da bakin shi a gabana ba labari ba sau biyu yana cewa na gaya muku ku yi haƙuri sai fa kun yi haƙuri duk wanda ke son tabbatar da gaskiya sai fa ya yi haƙuri duk mai magana a kan gaskiya ya kira mutane zuwa ga ƙur'ani da hadisi ya ce a karanta fiƙin ya aiki da shi sai fa ya yi haƙuri wallahi a gaba na faɗi wannan ya mai taso biyu me ya yi faɗi wannan saboda rushewa ɗan izala masallaci da aka yi ya haifar da kace na ce shine ke ba mu haƙuri kenan da bakinsa shi kansa ya yarda cewa ahalus sunna su ne tsayayyu kafaffu wajen ganin gaskiya ta bayyana wa shahida shahidun min ahliha a fa'ifatul mansura su ne ahalul ittiba kamar yadda muka ambata me yasa ake kiran su ahalul ittiba ai daga biyayya ce da da'a da suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa ta yadda su kan ba su da abin da suke takama da shi ba su da abin da suke kinkaho da shi ba su da abin da suke kuri da alfahari da shi fiye da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunna sak bid'a sam wannan yasa ake kiransu su ahlul ittiba Kina da take ta yan uwa ahlus sunna su ne yan salafiya sunna su ne masu hadisi ahlus sunna su ne masu ƙoƙarin ganin sun tsaya kai da fata wajen bayyanar da haƙiƙanin addini yadda yake suna ta'ifatul mansura suna alfirqatul najiya suna ahlul ittiba sa'annan su ne yan izala me yasa ake kiran su izala saboda sun zo da tafiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna a gusar da bid'a a tsayi da sunna Allah mun gode maka to tun da mun ji ko su wane ne ahli sunna akwai bukatar mu san keɓance-keɓancen da'awar ahli sunna ahlus sunna mutane da suka shahara da da'awa a duniya gaba ɗaya an san haka babu inda za ka je a kowane yanki da ɓangare na duniya face ka tarar da cewa ahlus sunna a yanzu musamman halin da ake ciki sun tsaya kai da fata wajen yin da'awa ko ina annahaba al-islamiyya ko ina as-sa'awatu islamiyya ita ce ta shahara aka santa to wannan da awata su tana da keɓance-keɓance kamar haka na ɗaya da'awa ce 'yar tsaka-tsaki babu zurfafawa a wuce gona da iri a yi guluwi a wuce makaɗi da yawa, a cikin da'awar ahalus sa'an nan kuma babu taƙaitawa a ce an kasa kaiwa inda ya kamata a kai ga ɗan misali guda ɗaya ɗauki matsalar ahalin bai da'awar ahalin sunna da'awa ce ta tsaka-tsaki rafidawa wanda su aka fi sani da suna 'yan shiya a yau sun ɗauki matsaya na cewa ahlul baiti mutane ne masu matsayin da ya wuce yadda Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar musu suna nuna suna da limamai waɗanda ba sa kuskure sun san gaibi ba sa mutuwa sai sun ga dama ba sa yin raftanuwa sun san duk abin da ba wanda ya sani sai su in banda Allah matsayinsu ya fi na annabawa manzanni makusanta ya fi na mala'iku kuma kaga sun zurfafa ko bai zurfafa ba za aka samu kuma 'yan nawasibu waɗanda su kuma sai suka nasabata ƙiyayya da gaba ga ahalul baiti ba sa son su ji ambaton ahalul baiti kwata-kwata suna gaba da mutan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna gaba da wannan a dalilin gaban da suke yi sai ana kiransu nawasibu domin su suna gaba ne da ahlul baiti mutan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga kenan a yayin da yin shi'a suka zurfafa suka yi guluwi to su annawasibu sun yi takasiri domin kuwa ƙiyayya ma suke yi da ahalusun da ainihin ahalubaiti misali na ɗaya kenan to su amma sunna sai suka shiga matsayi na tsaka-tsaki suna son baiti soyayya cikakkiya kamar yadda ƙur'ani ya koyar da su da suna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna tabbatarwa ahlul baiti matsayin da suke da shi na haƙiƙa ba tare da sun tauye su a wajen matsayi ba kamar yadda alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka tabar su kenan ba ka guluri ba ka ijihati ba sa guluwi ba sa takasiri wannan ita ce da'awar ahalu sunna misali na biyu matsalar son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke ba su fahimci haƙiƙanin ma'anar son manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su manta hakikanin abin da ake kira biyayya da da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sai suka ɗauki matsayi na ganin cewa su yi magana da baki su ce su masoya ne wannan shine soyayya sai yi zama taɓa dangamin da babu aya babu hadisi da za su goyi bayan wannan duk da sunan soyayya su suka bi kowa da'awar son Allah son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma sai zama alaƙar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta tsaya ne a fatar baki mu masoya ne yaya ayyukan su ina kwatanta da na manzon Allah yaya maganganun su ina kwatanta da na manzon Allah yaya sa tufafinsu an kwatanta da na manzan Allah yaya cin abinci yaya tafiyarsu yaya mu'amalarsu da iyali yaya mu'amalarsu da iyaye da makwabta yaya suke yi wajen bauta kamar sallah da azumi da sauransu in an kwatanta da na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a gabu udal mashrikai amma a tare da haka sun ɗauka manzan Allah ya san daidai ka ga mutum gona da iri sun ɗauka manzon Allah kula kuma don shi ne ma aka yi aljanna da wuta kaga sun wuce gona da iri sun ɗauka don manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aka halici kowa kamar yadda shehin su albusari ko albusari a cikin alburda yake cewa wa inna min judika dunya wa daratuha وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوز والقلم yana daga kyautanka ya manzan Allah kyautarka yana daga kyautatakinka duniya da lahira kyauta ce ta manzan Allah yana daga ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi na lauhul mahfuz da kuma ilimi na alƙalami da ne farkon abin da Allah ya halitta ya umarce shi rubuta duk abin da zai kasance kaga wannan ne aka yi an wuce gona da irin shishige guluri amma a ɓangare guda kuma sai aka samu wasu kuma takasiri suke yi su kuma ba ma ka so a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a ambace shi a faɗi falalansa a faɗi irin abubuwan da Allah ya tanadar masa a lahira da waɗanda ya yi masa alhairinsu da albarkarsu a nan duniya sai zama suna jin ƙyashi a zukatansu suna jin tsami da hamani in ambata sai zamanto su kuma suna ta kafiri to da'awar ahalu sunna tsaka tsaki take shiga abinda Allah ya tabbatar mun yadda mun yi kauya abinda Allah ya kore mun yadda mun yi kauya wannan ita ce wato wato ita ce sifa ta farko ko kuma abu na farko da da'awar ahalu sunna take banta da shi abu na biyu dawar ahalus suna ta taƙaitu ne akan littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa fahimtar magabata matsayi duk abin da wani zai zo da shi ko wane ne ko mai shi in dai ya saba wa ƙur'ani, to a akai fanteka in dai ya saba wa hadisi a kai yan ƙarfe. in ya saba wa fahimtar magabata to a kai shi kwata alkitabu wa sunnatu sahiha ala fahami salafi salihin ƙur'ani da sunna ingantacciya ba kowane hadisi ba ko kowace magana da za a danganta manzo zan ba ai akwai hadisi akwai kuma hadisi akwai hadisi akwai hadisi to hadisi ake magana ma'ana wanda ya tabbata ya cika sharuɗa da ka'idojin a karɓe shi a aiki da shi amma ba za a aikin da shi ba sai bisa fahimtar magabata domin su ne musulmin farko su ne 'yan lelan addinin nan su ne 'yan mazan jiya manya ɗiban fari sojojin musulunci na farko da ba a yi kamansu ba ba za a taɓa yin irinsu ba هل معنى يكي كوا هلف الزمان لياتين بمثلهم هلف الزمان لياتين بمثلهم هنست يمينك يا زمان فكفري واذا من يارنسي كوا سيادو بإرن صحبي miraƙin ya ce to kai zamani yanzu ne ɗan ƙunka kakariya don ta kawo zuwa da irinsu zai ka fara don bai yawa a zai irinsu su ne musulmin farko duk inda Allah ya ce ya ayyu allazina amanu da su aka fara duk inda Allah ya ce wa bashir allazina amanu da su aka fara duk inda Allah ya ce ulai ko hum sadiqun ko hum mu'minun ko hum muttaqun da su aka fara kai su Allah nuna mana ya cewa idan imanin ka ya saba da irin nasu imanin kai aikin banza fa in amanu بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير وهو السميع العليم إذا سن إيماني إذن كتن كتن إيمان كوكو سهبي تو سن شريع إنكو سكا suka juya baya to shi kenan za su zama cikin saɓani a tsakaninsu kuma kai da sahabbai kakar Allah zai tsare ku ya ishe ku ba ku bukatar su an tambaye a sheikh muhammad nasiru dinar albani abu abdulrahman rahimahullah cewa yanzu me yasa mutum ba zai tsaya a kan shi musulmi ne kawai ka ce ana musulmin wa ya fi kazalik sai ya ce ai kowane mutum kowane ali da rabo kowace Kande da kandala kowane irin mutum ko a kan me yake na kuskure da bid'a in dai shi yana ikirarin la ilaha illallah ai shi ma da ce shi musulmi ne sai haka idan ka je kai musulmi ne kawai yayi amma kuma akwai inda in aka duba za a kana bukatan kai kana bukatan tamyizi sai ce to Allah da ta malam me zai hana mutum ya ce to ni musulmi ne me ban alkur'ani da sunna sai ce wannan yana da kyau amma bai wadatar ba domin babu wani mutum in ka cire duniyar shi'a wanda addini ne mai cin gashin kansa daban sauran duk waɗanda ke da'awar kalmar shahada ai za su ce maka su musulmi ne masu bin alkur'ani da sunna ko ba ka ba cewa amma inda aka sha bambam aiki da ƙur'anin da sunnan a wani ma'auni to nan da aka sha bambam wasu a ma'aunin malamansu wasu a ma'aunin waliyansu wasu a ma'aunin shehunansu su ko ahalus sunna a wani ma'auni a ma'aunin magabata na ƙwarai to wannan yasa kake buƙatar ka ce kai ahalu sunna ne mai bin alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata don haka a cikin keɓance-keɓancen da'awar ahalu sunna keɓantuwa na biyu shine da'awar an gina ta akan alkitabu wa sunna ala dau'i fahim salafin salih Allah ya ji al-imam ibn al-qayyim a cikin waɗansu baitukansa yana cewa addini قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه addini shine a ce maka Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuma sahabai sun ce to wannan shine addini amma kuna ce Allah ya ce annabi ya ce ake ki faɗin sahabbai to akwai matsala balle wanda ne kuma yake maka Allah ya ce kada yake bukata ga alwa dan talaka su shi qur'ani kada zai kama sai ya zama ya bata domin ba ya ƙur'ani, qur'ani sai ta hanyar wanda aka saukar da qur'anin don ya yi mutane bayani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin nasa kuwa ita ce sunna kafin al-imamu ibn al-qayyim al-jawziya al shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin waɗansu baituka nasa kullul ulumi siwal qur'ani mushgilatun illa hadisa hadith wa illa al-fiqh fi ad-din fal-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwahu fawaswasu shayatin duk wani ilimi duk wani ilimi in ba ne? to me sai ko hadisi sai kuma cikin fahimta ta addini da za a ɓuɓɓugo a ciro ta daga maganganun magabata bisa yadda suka fahimci ƙur'ani da sunna ya ce shi da ilimi na gaskiya shi ne da za a ce maka Allah ta'ala ko manzan Allah ko sahabiwa na ya ce a kawo maka isnadi salsalansa amma abin da ba wannan ba to za ka tarar da cewa wasu wasi ne kawai na shaidan yau haka yana daga keɓance-keɓancen dawar ahalu sunna ta kaituwa akan alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata abu na uku da wannan da'awa ne albarka ta ahalu sunna ta keɓanta da shi ita wannan da'awa tana da fahimtar babu wani liman ko shugaba wanda yake za a girmama shi a bi shi sau da ƙafa duk abin da yake kamar yankan wuka babu ja ba gyara ba canzawa ba kin karɓa in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowane ne mutum Ko mai matsayinsa a ilimi da girma da daraja da shahara da falala in dai ba manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to ana iya karɓar maganarsa ana kuma ya aje masa maganarsa wanda ya sa al'imamu malik imamu darul hijira rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya je wajen kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai yake magana yake cewa babu wani mutum face ana karɓan maganarsa ko kuma a ci karɓanta in ba mai wannan kabarin ba sallallahu alaihi wa sallama kenan manzan Allah ne kadai sallallahu alaihi wa sallama ba ka da dama ka ƙi karɓa daga gare shi kowaye mutum akwai abin da zai faɗi ya daidai akwai abin da zai faɗi ya kuskure wannan yasa sai dina abubakar radiyallahu anhu bai kubuta daga yin kuskure ba sai dina umar radiyallahu anhu bai kubuta daga yin kuskure ba sai dina usman sai dina aliyu duk ba su kubuta daga yin kuskure ba babu wani mutum a doron ƙasa face yana yin daidai yana kuma iya yin kuskure in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ita da awar ahlus sunna ta ginu ne akan haka cewa babu wani da za a girmama shi sau da kafa kai da fata duk abin da ya faɗi daidai ne ba rabi ba kari, ba kuskure ba wani abu face manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan misali ana so a cutar da ahalus sunna da za a ce mai kada ai malam abubakar gumi ai ya ce siyasa ta fi sallah wannan ba maganar banza ba ce to kai ga wanda ma ce sai ka kare ma'anar magana ko sai kai bayani a gane abin da ake nufi da abubakar gumi ba mutum ne mun ɗauke shi mun zo mun ɗauka baya kuskure to ƙaddara kuskure yayi yi, daidansa bai fi kuskuren shi yawa ba ya fi ƙarfin ya kuskure to Allah ya fi mai kuskuren shi ba shi kenan ba ko da shi kenan ba bai wuce haka ba wata rana wannan shi'a muna magana da shi a wata munasaba sai ke cewa yanzu ku duba malam ku ji tsoron Allah ku duba irin abin da Umar ya yi wa mutane ya jawo mutanen al'ummar nan na asara ga yi nan cikin buharinku Sa'idina Umar ɗin nan shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wata rana ba yi da lafiya an taru gabansa ya ce a kawo takarda ya rubuta abinda idan ya rubuta aka yi aiki da shi da za a ɓata ba har abada amma sa'idina abubakar umar ya gano cewa za a bar wasici ne game da sa'idina aliyu ya zama halifa ya zama shi wanda zai zama jagora bayan manzon Allah sallallahu sai ya ce wai manzon Allah wai yana cikin magagi ne na rashin lafiya yanzu wannan maganar ba aibi ne a ce manzon Allah na magagi ne fa abin da yake faɗi ba ai Allah ya ji manzon Allah sai na ce Allah ya ji ka kuma dan khattamu kaddara abin da kace haka ne tamaman ma'anar kenan bai ɗaukar wata ma'ana sai wannan shin ya fi ƙarfin ya kuskure ne da wannan kuskuren guda ɗaya da sauran duk ayyukan alkhairi da yi wanne da yawa to me ya cutar da abubakar a umar a matsayin shi na dan adam wanda ba manzo ba ba ma'asumi ba wanda zai iya kuskure ka kaddara ma kuskuren ne sai ce abin mamaki ku ba ku da kara ko a hankalce ba ku da kara shin idan umar ya wannan yanzu kai ba zan ne ka kafe kawai kai sana'ar ka kai ta maganar wannan kai kuma ba ka tunanin naka aibin ɗaya kenan na biyu kai ba ka da kara waye ka fi so a cikin duk wanda ake ce masa habai ya ce sai na aliyu saboda shi ne kaza da kaza ce to madalla a yana ka karanto bayanin umar ya ce cikin bukari na ce madalla to ga bayanai guda biyu daga bukarin dangane da aliyu shi kuma sai ka gwama kai mu mukarana tsakanin wannan na umar da wancan na aliyu a shekarar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar garin madina zuwa makka da niyyar yin umra an ce a shekara ta shida da yin hijira mutanen makka ba su ba shi dama ya shiga ba ko sun ba shi a ƙarshe aka kai da za a rubuta sulhu tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mutanen makka haka ne shine ake kira mene sulhul hudaybiya ko da aka ga wannan sulhu me ya faru sai da aliyu shi ne sakataren ya rubutu sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai wakilin mutanen makka sai ya ce shi bai yadda ba su ba san wani arrahmanir rahim ba su dai a rubuta bismika allahumma kawai kamar da suka saba rubutawa in ko ba haka ba ba zai yarda a wannan sulhu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci sayyidina aliyu dan abi talib radiyallahu anhu wa ardahu da cewa ya goge ar-rahman rahim ya bar shi akan bismika allahumma din sayyidina ali ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba shi ba zai iya goge sunan Allah ba a ƙarshe ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma aliyu ina wurin yake aka nuna mashi shi ya sa hannunsa mai albarka ya goge da wanda aka ce a kawo takarda ya ce zafin rashin lafiya ne da wanda a cikin lafiya a cikin lafiya ba rashin lafiya ba aka ce goge kaza ya ce ba zai goge ba in a hankali ne wa ya fi laifi na ɗayan ko na biyu tambayan ku nike amma akwai wani da ya taɓa ƙaddarawa a zuciyarsa cewa wannan kuskure da sai na yi haka ni ma ana ɗauka a matsayin abin burgewa da ya yi cewa saboda girmama Allah ba zai iya goge suna Allah ko ba ka yi ɗauka ba ba haka misali na biyu ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya tashi cikin dare zai yi ibada sai ya tafi gidan su aliyu dan abi talib radiyallahu an domin ya tashe shi shi da matarsa fatima ɗan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha wa arbaha da ya je ya tashe su ya ce musu ya ku bayan Allah ku tashi mana ku yi ibada sai sai dina aliyu dan abi talib radiyallahu anhu wa arbahu yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai mu rayukan mu a hannun Allah suke idan Allah ya so mu tashi za mu tashi mu sallah in ya so ba za mu tashi ba sai alfil ya keto manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin ya bashi mamaki ya baro gidan yana bugun cinyansa yana cewa wa kanal insanu aksara shay'in jadala da wanda ya wannan da wanda ya wancan da umar ya yi in hankali za a aiki da shi kawai waye laifi kun yi shiru amma akwai wanda ya taba daukar laifi ne ba? akwai kuma dai cikin wannan bukarin ne na ce mace misali na uku ya zo a cikin littafin ɗan shi'a ibn babawai al alƙummi a cikin ambatar da yi na falala falala ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ta ta sayyidina aliyu falala da daraja ta sayyidina aliyu radiyallahu anhu wa arda cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga gidan wato aliyu dan abi talib sai ya gansa a cikin wani hali na tsananin bukata ba abinci sosai kuma babu kuɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauki kuɗi dina da biyu ko dirhami biyu na manta sai ya ba sayyidina Ali yake ka je kasuwa ka siyo wa iyalinka abinci wannan umarni ne ko ba umarni ba aike ne ko ba aike ba da sai na ya je kasuwa yana nufin sai wannan abu sai kuma yanzu wani yana cewa man zan ladhi yuqridu Allah qarban hasana fayudha'ifuhu lahu adha'afan kathira kawai sai dauki wannan kuɗi da manzo Allah bai sai ba wannan mutum ya dawo gida hannu saka yau da'a yayi ko rashin ɗa'a a zahiri rashin da'a ko amma wa ya taba kallon abin a wannan fuskar akwai in ma bayanin ya inganta tun daga littafin ibn babawai aka ciro wai in ya inganta da ya mu yana nuna tsananin kwaɗayin sayyidina aliyu ne na ya ba da sadaka ko ba haka ba sai na ce ma wannan dan shi'a yanzu ko kara ba ku da shi ku dubo waɗannan matsaloli ba wanda ma ya taba kawo su sai ku ku yi ta surutu akan wannan guda ɗaya to wannan dai bawan Allah sai ya shiru ya yi jim ya yi tsum ya rasa abin faɗi Allah ya shirya da shi to na ga wannan ba don saboda ina da shauki ko ina da kishin ruwan kawo bayani a kan wancan ɓangaren ba amma a babin misali ne domin an ce a shai'u bi yuzkar shi yasa na kawo domin a gane yadda su ahlu sunna ba sa ɗaukan wani kowane ne shi a matsayin mai girman da abin da ya faɗi dole a ɗauka in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum na iya faɗin daidai yana iya faɗin kuskure ana iya karɓar maganarsa ana iya ajiye shi. dawar ahlus sunna ta ɓanta da abu na hudu shine tarkul husuma ahalin suna a da'awarsu babu husuma ba jayayya ba jidali kawai dai za a tsaida mata da hujja idan ka yarda shi kenan in ka yarda kowa ya je Allah ya samu dace ba wanda ake so sai an tursa samu shi amma za a tsaida hujja kanka za a tattauna da ka ilmance a baka hujja kai ma a nemi ka kawo hujja in ka gamsu fa nema in ba gamsu ba shi kenan Allah sa kowa ya dace bayan wannan dawar ahlus sunna ta ke banta da girmama as-salafu salih ta ke banta da girmama as-salafu salih girmama wadda ta dace da su su ai as-salafu salih a samun farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai tabi'ai sai waɗanda suke bin bayan tabi'ai haka abin zai gangaro duk waɗanda ke gabanka a rayuwa matukar dai sun tsaya kan bin ƙur'ani da sunna a kan fahimtar magabata sun shiga cikin asalaf to ahli sunna suna girmama salaf shi yasa ba yadda za a yi su rayu a cikin addini ba tare da san ambaci salaf ba shi yasa ma akan ce musu yan me yan salaf ko yan salafiyya wai su sun tabe sai sun bi salaf abin da ake nufi kenan abu na shida da da'awar ahlu sunna take banta da shi shine aljam'u bainan nusus tattaro nasosi daban-daban kafin a tsaye da hukunci ɗaya ko kafin a fitar da hukunci waɗanda ba ahlu sunna ba su shubha suke bi kullum dan misali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كما الله تعالى يأتي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأصيلا كما الله تعالى يأتي ولذكر الله أكبر sai to kun gani ana maganar zikiri ai da yawa to wannan ita ce hujjan da za a yi abu yi kirji ko a yi rawa a yi kiɗa ko makamancin wannan to su ahlus sunna ba haka suke fahimtar ayoyin ba sai su ce to ya manzan Allah sallallahu alaihi ya aikata ma'anar ayoyin ya ya sahabbai suka fahimci ayoyin suka yi aiki da shi ya ya tabi'ai suka fahimta sai a tattaro sa'annan kuma sai su ce a qur'anin ma ai akwai waɗansu ayoyin kuma Allah ta'ala ya ce wa rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khufya wa duna jahr min al bilhudu wal asad wala takunan min al sai ce to can Allah ya ce ka ambace shi a ɓoye nan ya ce ai zikiri da yawa to ya ake nufi sai a haɗa ayoyin guda biyu sai a gane ana nufin kai zikirin da yawan gaske amma ka yi shi a sassauta murya kai kadai kaga aljabu bainan nususu kenan to da'awar ahlu sunna ta keɓanta da wannan abu na bakwai da'awar ahlus sunna ta keɓanta da yaɗa aƙida sahihiya duk duniya an yadda ba wanda suke da naci akan magana aƙida sai ahlus sunna ke za ba ke jin sai aƙida saboda tsabagen kafewa sai an da aƙida sunna sai an da aƙida ƙur'ani, sai an da aƙida sahihiya ake kiran su yan aƙida yan aƙida haka ake kiran su yan aƙida wai saboda kafewa su sauran jama'a kuwa ya ki can ne ya can a tattaro a kakkarmo saboda yawa shine muhimmi ba wai kwaliti ba ana ba inganci ba su ƙwararra suna cewa suke inganci ne ko da ba da yawa kamin satin kalila galabar siyatan kasira tan bi iznillah saboda haka ne ke ciki ba sai an yawa ba A ma an kana maganar yawa ne to shi qur'ani zargin masu yawan ya ta yi a mafi yawancin lokuta duk waɗanda aka zarga galibi su ne masu yawa walakin aksarahum fasiqun walakin aksarahum yajhaluna duk dai su ne masu matsala aksaru aksaru to su sunna sun gina da'awarsu akan ƙoƙari wajen yada aqidar musulunci aqida sahihiya domin idan aka ce aqidar nan tauhidi to an bar musulunci fankon fayo ba komai in ko aka tsaya wa tauhidi aka kyautata aqida ko me abin ya zama kowane irin abu aka samu kai a ciki wallahi ana nan da sauran gwaɗi amma idan ba tauhidi in ba aƙida ko mai ake kai aikin banza sunan shi da an cire wa musulunci aƙida to an cire masa komai ƙashin bayan musulunci kenan gadon bayan shi kenan babu wani abu da ya rage in ka cire tauhidi da aƙida yana daga abin da da'awar ahlus sunna take banta da shi abu na takwas kenan rafdu tawil watsi da tawili su suna a babu tauhidi babi na tauhidi a wajen sifatu suna tabbatar wa Allah duk wata siffa da ya tabbatar wa kansa ba tare da tawili ba ba tare da murkuɗa ma'anar ba ba tare da kamantawa da siffofin halittarsa ba ba sa wannan ko kaɗan misali Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wa kansa idanuwa isna ilfulka bi a'yunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqin ahlu sunna sun zo sai su ce Allah ta'ala ya ce ka kera ka sassaka jirgirwa akan idanmu ba za su ba ba Allah ya tabbatar wa kansa hannuwa domin ya ce wa kalatil yahudu يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء Allah ya tabbatarwa kansa da hannuwa yaya hannuwan Allah suke ba mu sani ba amma mun san ba irin na halittarsa bane nan muka tsaya amma waɗanda ba a ahlus sunna ba sai su ce ƙudurar Allah sai yana kenan tawili to su ahlus sunna ba sa yin tawili ga nusus sai sa al-imam shafi da al-imam ahmad bin hanbali da aka yi musu magana akan sifatul lahi al-fi'liya wa zatiyya sai suka ce mun imani da su kamar yadda suka zo cikin faɗin Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda Allah da manzon suke nufi ba ƙari ba rabi Allah ya tabbatar wa kansa da sifofi na aiki kamar sauka yana saukowa saman duniya ƙarshen kowane dare Allah yana kamu inna batsashe rabbik na shade Allah ta'ala yana gani allazi yaraka yi da taqum wa taqallubuka fi sajidin Allah ta'ala yana da kafafu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa cewa ranar kiyama za a yi ta wulga yan wuta cikin wuta a yi ta wulga su wuta ta rika cewa halmin mazid a yi ta wulgawa tana halmin mazid ba haka dama Allah ya ba yau mana kulul jahannama halin talati wa ƙulu halmin mazid ki ta neman ƙari har sai Allah ya sa kafarsa mai albarka a cikin wutan sai ta cika bakin ta rika tambali tana tana ambaliya kaf kaf kaf kamar yadda hadisi ingantacce tabbatar mu mun imani da wannan la na ta'awwal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa Allah cewa yana da idanuwa biyu ne kamar yadda ya tsoratar da sahabbai da sauran muminai game da dujal ya ce dujal mai ido ɗaya ne ubangijin ko ba ido ɗaya yake da shi ba menene wannan magana ke nufi dujal ku gane dajjal ido ɗaya yake da shi inna rabbakum laysa awar ubangijinku ba mai ido ɗaya bane shi ko dajjal mai ido ɗaya ne ku gane shi da wani alama me ake nufi Allah ta'ala idanuwa biyu ke da shi amma irin naka ne ko irin nawa a'a ba irin na halittarsa bane to su ahlus sunna sun gina da'awarsu akan rafdu ta'wil yana daga abin da da'awar ahlus sunna ta keɓanta da shi keɓantuwa ta tara kenan cewa ita da'awar an gina ta ne akan hanya ta ba a danganta ta da wani mutum ba kawai da'awar sunna ake cewa izalatul bid'a wa iqamatus sunna ahlus sunna wal jama'a ahlul asari ahlul ittiba ahlul hadisi as-salafiyuna ba da wani suna ce wannan sauran duk jama'a ko suna da suna kowace jama'a suna da suna za ka yi an ce misali yan tijjaniya da za ka danganta su yan kadiriya da za ka danganta su kowa sai ka yana da inda aka danganta shi kowa wa kullum yadda i waslan bi laila wa laila la takru bihim lahum usulu kowa sai an danganta shi da wani amma ahli sunna su ana danganta su da abin da yake wahayi ne sai ana danganta sa abin da yake nene wahayi na Allah ta'ala babu ruwansu da tasammi da gairar islam su la ya tasammau da gairar islam ahlu sunna ba sa danganta kansu ko su a kira su da wani abu ba musuluncin ba kawai a ya kira su ahlul islam a ya kira su ahlul sunna ahlul ittiba a ta'ifatul mansura al najiya kaza kaza amma ba ka jin sunan wani mutum ya fito shi yasa tun fiye da shekara arba'in hamsin ake ta mayan mannawa yan izala sunan wahabiyawa saboda da wannan ne kada ya an nasara za a ce su ma sun danganci zuwa ga wani wane ne muhammad bin abdullahi ɗaya ne daga cikin alam na wannan da'awa yana daidai yana kuskure muna saba mai a wurare da yawa muna daidai shi a wurare da yawa nan muka tsaya ba mu nan ba saboda tsabigen san amanna mana abin da ba mu ce ba ba mu ji ba mu gani ba wani yake cewa to ku da kuke ta rigima shi Ibn taymiyan da kuke takama da shi ba ɗalibin muhammad bin abdul ba ne saboda tsabagen rashin fahimtar tarihi ko kuma jahiltar tarihi jahilci murakkabi nas'alullah salamata wal afiyata minhu wallahi tallahi a gaba na ya faɗi wannan na ce masa wayo yanzu kai dan Allah iya iliminka ka ɗauka Muhammad ibn Abdullah na gaba ibn Taymiya bayan akwai shekara kusan 400 a tsakaninsu kai ya mafi a tsakaninsu ma'ana tun kafin a haifi kakan Muhammad ibn Abdullah na hamsin ibn Taymiya ya bar duniya domin shi kila abin da malami shi ya gaya mai ne in aka manna mana wahabiya wannan in aka manna mana wahabiyawa to in muka amshi haka wanda kun ba ma inkari ba ma ma gudu inda dama ka faɗi ba komai amma in ka manna mana la'alla a ƙarshe abin zai biyo baya shi ne. za a gano cewa ba gaskiya kai ba domin za a ji kamar mu ambaci Muhammad bin Abdul sau daya a ilimi wajen karatu mu ambaci Ibn Taymiyyah sau ɗari ka je duk kasafin da aka yi a nan Zaria ko wanda malam Awal Albani ya amuciya ko wanda malam Muhammad Ali ya a cikin gari ko wanda wani ko malam Kabiru ya a Cikadi ko wanda wane ya malam Jamil Albani a Amaru ko ma waye sai ka ji kafin yayi nakali daga littafin Muhammad bin Abdul sau daya ya yi naƙar daga mai sau ɗari to idan da gaske mu wajen ya wani to ya muke ambatan wani da ya zo kafin shi fiye da wannan ɗin sai ka ga babatun wahabiya wani mu ahalu sunna ne ahalu sunna sun gina da a wasu akan ba sa dangantuwa da wani mutum sai dai ga sunnar ita kanta kai ko ahalu muhammad ba su kiran kansu sai dai ce ahalu sunnati muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin sunnati muhammad wahayi ne kamar da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufaye ya yadda ahmadu zarruk yake cewa as-sunnatu hujjatun alal umma wa laysa qawlu ahadin min al-ummati hujjatan ala sunnah لأن السنة معصومة وصاحبها معصوم ولم تثبت اسمة أحد من الأمة yake sunna hujja ce akan kowa amma maganar wani kowane ne shi ba hujja ce akan sunna ba domin ita sunna Allah ya ba ta tsaro ya kiyaye ta daga kuskure mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi shi ma Allah ba ya tsaro ya kiyaye ta daga kurakurai inda zai isa da sako ne yace amma babu wani bayani da ke tabbatar da cewa akwai wani mutum da yake ya kubuta daga kurakurai shi ma yana da isma ko ma'asuni ne shi abu na goma da da'awar ahlus sunna take banta da shi Shi ne adalci al'adun ko al'adala ku gama kowa wannan magana da zan faɗi yanzu a gaba ɗaya ƙungiyoyi ko jama'u daban-daban da ake da su masu intima'i zuwa ga musulunci babu waɗanda ke da adalci irin yadda ahalusunna suna suke da shi domin su ahalusunna sunna ba sa gina kiyayya da gaba saboda saɓanin ra'ayi ba sa wani. ba sa gaba da kowa wai don saboda kawai ra'ayin su ya sha bambam ko fahimtar su da addini ya sha ba sa yi ahlus sunna ne kadai malaman su za su kuskure su ce Allah shi kan malam amma wurin nan kuskure ne su kadai ke duk cikin al'ummar duniya a yau waye kuka taɓa je a wa'azin shi ya ce shehi ya yi kuskure waye kun taɓa kalman Allah ko an samu mana ya ce shegi ya kuskure ko wannan maganan ba mu karɓa ba don babu dalili a kanta ko kuma wani ya rubuta littafi malami ko shehi wani ya rubuta raddi gare shi saboda ya yi kuskure bai faɗi daidai ba don girman Allah kun taɓa gani ko kun taɓa ji in kuka ɗauko cikin 'yan shi'a misali tunda an ce ashau bi shay'i kun taɓa jin wani ya ce wane malamin shi'a ya yi kuskure kuma shi ma ɗan shi'a ne ya ce wane ya yi kuskure a littafi kaza ko ya rubuta rabi akan wannan kun da ji amma ahlus sunna tare da girmamawa da komai za su ce wane a littafi kaza da yake kaza ya yi kuskure Allah ya gafarta mashi ga yadda hakikanin abin yake kai Allah mun gode maka ga adalci da wanda ya saba masu da wanda yake tare da su za a iya samun matsala wanda ba su tare a aƙida ko tare a fahimtar addini ya zama shi ke kan daidai akan wannan al'amarin wanda suke tare da kuskure sai su karɓi na wancan mutumin su kyara na nasu domin in sun bi wancan ba shi suka bi ba dalilin da hujjar suka bi dalilin da hujjar ko daga Allah da manzo suka zo amma wannan su ba haka zai yi ba shi zai bi ya namu ya namu ku zo mu je ya nasu ya nasu dan kare ba zai karɓa ba ko ya aka kai aka kawo ba zai taɓa karɓa ba matukar nashi malami ko shugaban bai faɗi ba wannan kuma rashin adalci ne duk inda gaskiya take ana karɓanta kamar yadda Sheikh Abdullahi Gwandu ya kawo a cikin littafin Alhislul Rasul na sarf ɗinsa wanda baiti ne ciro daga wani shi ma yake cewa lam urid isha'atal mafakhir ala adidin sayyid al-kabir wa inna ma bayanu qawl qa'ilin kam taraka al-awwal ay akhirin fala yuta'u alimun fi batin والحق مقبول ولو من جاهل فانظر لذات القول لا للقائل كذب مغنى با وند مغنى با kamar yadda aka ce la tanzuru man kala wanzuru ma kala wanda magana ta ingantacciya daga wajen Abdullahi dan Mas'ud in ban manta ba radiyallahu anhu arda sannan bayan adalci ga zai tausayi babu wata jama'a da ke da tausayin ahalu sunna tausayi akan waɗanda ba su tare da su ahalu sunna ba son kowa ya shiga wuta ko suna so su so suke kowa ya gane gaskiya ya zai shiga aljanna duk mu taro gaban manzan Allah su alaihi dukan kar a rage kowa mu haka muke so sauran mutane ko fata suke kawai mutum shiga wuta har ma suna ba mu wutan ba tun a duniya sun yanke sun ce abubakar gumi na wuta sun ce wani na wuta sun ce wani na su har ba da ma wutan suke suke yawa ta mun ko ta samu kowa shiga aljanna ba mu kowa ba san tsaya kowa ko muke tafi aljanna mu kada muke da wannan tausayi ya ishe ka misali a madan gudu bandaran kusfa a cikin garin zaria aka kafa tarihin da ba taɓa samun irin shi ba a najeriya sai ma na alamu inda suka ruguza wa 'yan izala masallaci amma nan bai hana a yi masa wa'azi Allah ya shirye su a yi masa addu'a Allah ya shirye su a yi masa karatu su gane su zo su bi Qur'ani da sunna ba in suka gane su bi Qur'ani da sunna su za su fito da kuɗin za a gina wurin za mu san kowa ya shiga wuta wallahi kowa ko muke tafiya da madan aljanna kowa saboda tausayi da tausasawa da kauna da ke tsakanin ahlus sunna da duk wani wanda yake kan kuskure ake so a dawo da shi kan hanya bayan wannan ahlus sunna ga adalci da muka ambata ga tausasawa da tausayi da san alkhairi ga sa'an nan ga dagewa da nacewa wajen karatu da karantarwa kafin shekara ta dubu ɗaya da ɗari da saba'in da takwas lokacin da izaya ta kunno kai a najeriya don girman allah ya al'umma take ciki don Allah ya al'umma take ciki mata ba su zuwa karatun islamiyya ba a koya musu komai sai mai kwanciyar tsakar ɗaki menene ɗaya sai bukumbuku mata malamai daga ba malami ba sai masani ke yan tsuntsuwan gidan aljanna jiki na ta kore kore kuwa na ta alhassan da husaini irin karatun da ake koyawa kenan yara ba su zuwa masallaci an ce a nisantar da yara daga masallaci yau ba mata ba su sa hijabi suna fita kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun yau ba ba hijabi ba har niqabi hijabi plus matasa kowa haɓansa tantar kamar na kandala da za ka ta ɗakin miji daren yau yau ku duk an cika gari da gyamma tufafi na jan kasa ana sharan titi da shi yau kuwa fa gari ya cika da tufafin da shari'a ta ce a iyakance na iyaka idan sawu kar a wuce matasa sai sharholiya daga rawan kwande sai azaman ajo sai sa lallan maza da fesa turare sai abubuwa iri-iri ne wanda yake ba ilimi ke koyar da shi ba gargajiya ce ko al'ada yau kuwa kowa zai ga dan bulugul maram sa da dan riyadu salihin sa wani ma gadan gidan gonan gadan sa zai saida ya siyo sharhu sunna ya tafi masallaci a koyar babu wanda bai samu albarkan wannan tafiya ba ko akwai shi hantsi ne ga gidan kowa babu wanda bai samu wannan albarkacin ba al'umma fa kafin wannan lokacin ta zama irin yadda shek Usman bin Fodio rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin littafinsa Hisnal Afham ya kawo su baituka guda biyu ko baiti ɗaya ne a baituka biyu yake siffanta mutane yadda suke a lokacin da ya same su suna la suna zikiri suna sallah suna hailala suna salati amma ga yadda ya same su ba ruwansu da qur'ani da sunna kafin da izala ka kunno kai tafsirin ƙur'ani ma ba a yi saboda ana gudun kar a yi wai fitina ta auku ko ba kuma labarin ba ba a yi sai wuri ɗan kaɗan suke yi wannan yasa aka siffanta mutane da irin wannan yanayi da suke ciki aka ce maraba an alkhairati fi baharin rada غرقا فلا داء لنهج أقوم ناموا عن المقصود لم يستيقظوا فتكون يقظتهم لخطب أعظم mutane na cikin wata irin wani irin rashin lafiya na barin yin alkhairi sannan sun nube a cikin teku na halaka ba su ma farka ba sun yi barci daga manufa ta halittarsu sun ki farkawa amma farkawar za ta zo lokacin wani al'amari babba zai zo musu a yau ga iyayenmu nan tsofaffi da matasa duk ana ta karatu ko ina islamiyya ko ina makarantar matan aure ko ina a masallaci ga yara ƙanana ɗan shekara biyar shida ana gwagwarmayar haɗa sahu da su saboda albarkacin karatu da karantarwa to waɗannan su ne keɓance guda goma na da'awar ahalin sunna in ka ga dama ka ce tilka asharatun kamila to sai gaba ta uku manufar da'awar ahalin sunna da'awar ahalin sunna na da manufofi guda biyar manufa ta farko haɗa kan musulmi baki ɗaya a ƙarƙashin aƙida guda ɗaya aƙidar alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata aƙidar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rakkazawa sahabbansa aƙidar nan ta tauhidi akwai wani daga cikin malamai na 'yan bid'a da yake yin tafsiri a talbijin sai yake bayyana cewa wai kalmar aqida wai istilahi ne sabo na wahabiyawa wai ba a san shi a ta haka sai ya nuna imma dai bai fahimci karatu ba ko kuma da ba domin kalmar aqida kalma ce tsohuwa da tsakiya sai da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu malamai sanannu sun yi amfani da ita akwai littattafai rubutu da aka rubuta masu ɗauke da kalmar aƙida a cikinsu to manufar wani ahalu sunna ta farko ita ce haɗa musulmi daidaita fahimta da tunanin musulmi da haɗa kan musulmi a ƙarƙashin aƙida guda ɗaya aƙidar nan da ke koyar da tsarkake niyya don bautan Allah shi kadai bisa wa ƙur'ani da sunna da fahimtar magabata da ‘yantar da kowane bawa na Allah daga kwamacala da harbatumati da canfi wannan aƙidar wadda ita ce ke bambance wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba wannan aƙidar da ke zama kamar ita ce allura guzuri mafi girma da mumini yake da shi in ya zo tunkarar abokan gaban shi wanda ba musulmi ba wannan aƙidar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adh dan Jabal wasiya da idan ya je Yaman farkon abin da zai koyar shine wannan akidar wannan aƙidar wanda ita ce za a fara wa kowane mutum tambaya a ranar kiyama wato a cikin kabari in ya mutu wannan akidar wanda ita ce take mai da wanda ba musulmi bai zama musulmi wannan aƙidar wanda a kanta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ali dan Abi Talib ya yaki to a haɗa kan musulmi a kanta domin idan ba kanta aka yi haɗin kai ba to za a haɗa baki kawai amma ba za a haɗa kai ba don kai kawo na kawai ba su haɗin kai na cikin tsayuwa kan ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata manufa ta biyu gina musulmi mai tsarki wanda ya kukuta daga shirka da bid'a wanda zai tsaya tsayin daka ya bi hanyar magabata wanda zai zama abin alfahari ga al'ummar musulmi ya yi abin godewa a farkon rayuwarsa abin madalla a ƙarshen rayuwarsa wanda yake zai tutiya ya alfahari da ƙur'ani a matsayin tsarin kundin gudanarwar rayuwarsa ya yi alfahari da musulunci a matsayin hanyar rayuwarsa ya yi alfahari da sunna a matsayin abin da zai je shirya ya yi alfahari da al'ummar musulmi a matsayin al'umma mafi wayewa da ci gaba a cikin al'ummomi musulmin da zai iya bada rayuwarsa domin taimakon addinin Allah ya kashe dukiyarsa domin taimakon addinin Allah ya ba da lokacinsa domin taimakon addinin Allah mutumin da bai da wata tutiya sai abin da ya tabbata cikin musulunci to manufa da kuma abin da da'awar ahalin suna ke so ta cimma shine a samar da musulmi irin wannan wanda zai tsaya tsayin daka ya samu istikama sabati ala dinillah wanda zai ce suna sak bid'a sak ba ruwan shi da shirka sai tauhidi ba ruwan shi da kafirci sai musulunci ba ruwan shi da bid'a sai sunna ba ruwan shi da masawi'ul akhlaq sai makarimul akhlaq ba ruwan shi da wani abu na zambo ko kuma cin amana ko saba alkawari ko ƙarya ko makamancin wannan abin da dai Allah da manzo suka tabbatar shi ke ƙoƙarin bi to manufar da awar ahlus sunna ita ce a samar da musulmi irin wannan manufa ta uku tsarkakewa da tsabtace al'ummar musulmi baki ɗaya daga shirka da bid'a da kwamacala da canfe-canfe da abubuwan da suke sun cuɗanyi ilimi wanda kuma ba ilimin ne su a cikin tafsirai ka tare da isra'iliya a cikin hadisai ka tare da hadisan ƙarya da mangan ba da inganci a cikin tarihi ka tabbatar ta tsinyoyi na banza to waɗannan abubuwa da da'awar ahlus sunna manufarta shine ta tsaftace al'umma ta kakkaɓe ta daga dukkan waɗannan abubuwa shawa'ib iri-iri domin a samu natija kyakkyawa ta hanyar a tasfiya wa tarbiya marma ta hudu yaƙi da dukkan wani tunani wanda ya shigo wa musulunci kuma ko ya matasa musulmi wanda ke karan tsaye da fahimtar su sahihiya dangane da addinin musulunci musamman ma tunane-tunane irin na mulahada masu keta ka'idar Allah waɗanda babu ruwansu da addini masu shishshigi masu ƙetare iyaka a cikin al'amuran alaƙarsu da Allah tabaraka wa ta'ala manufa ta biyar ta da'awar ahalu sunna ita ce tsarkake ko kubutar da duniyar musulunci daga abokan gaban musulunci waɗanda suke ƙoƙarin yaƙar gidan musulunci suke ƙoƙarin cikurkuɗa da kuma gurguza taruwan musulunci suke ƙoƙarin rarraba ƙasashe da garuruwa mallakar musulmi suke ƙoƙarin bata alaƙar musulmi suke ƙoƙarin shigar da makirci da munanan aƙidu a cikin musulunci da musulmi waɗanda ke ƙoƙarin ganin sun ƙwace dauloli mallakar musulmi to a kubutar a tsamar da al'ummar musulmi gari na musulmi ko kuma tarayya ta musulmi gaba ɗayansu daga waɗannan munanan abubuwa ɗin waɗannan su ne manufofi guda biyar na da'awar ahalin sunna wanda idan mutum ya duba da kyau zai ga kenan da'awar suna sunna da'awa ce mai albarka wanda aka gina ta akan san gaskiya da bin gaskiya da kira zuwa ga gaskiya da kuma haƙuri akan gaskiya to tun da ji wannan akwai bukata mu san irin ƙalubalen da ke fuskantar da'awar ahalus sunna babu shakka da wani ahlus sunna na fuskantar kalubale mai yawan gaske daga cikin irin kalubalen da wannan awa ke fuskanta akwai maganar taron dango da aka yi na ganin an karya wannan da'awar gaba daya ya zamanto gaba daya a cikin al'ummar da ke kiran kansu musulmi ahlus sunna sun zama saniyar wari sauran kuma duka sun yi tarayya sun haɗa kai domin su yaƙi ahalin suna da sunan kanta domin ba don wannan ba 'yan uwa ya ku 'yan uwa musu na toho ga wani misali guda ɗaya don allah menene ya alakanta kifi da kaska ɗaya ɗan ruwa ɗaya ɗan tudu mai haɗa su koyaya ne duk saɓanin mutanen da ake ce musu misali 'yan ɗarika da waɗanda ake ce musu 'yan izala duk saɓanin da ke tsakanin su na fahimta addini sai da ƙur'ani ɗaya ko wata daba? sun yadda sahabbai duk mutanen kirki ne ko wata daba sun yadda babu kamar manzan Allah ko wata daba sai da kudan musulunci guda biyar gaba su ko wata daba amma abin mamaki sai aka waye gari saboda rashin fahimtar inda al'amarin nan ya sa gaba tsakani da Allah nake so in gaya mana sai aka waye gari wai alaƙarsu da 'yan shi'a ta fi kusa da alaƙarsu da 'yan izala ta da cewa tun a ƙur'ani sun sha bambam ƙur'anin 'yan shi'a daban ƙur'anin sauran musulmin duniya daban a hadisai sun sha bambam hadisan musulmin duniya daban hadisan 'yan shi'a daban yan shi'a sun tsine wa sahabbai kakaf sun ce musu kafirai ne ba su yadda da imaninsu ba in ba waɗansu yan ƙwararri da ba su wuce guda goma sha bakwai ba ba nan suka tsaya ba suna ganin shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ƙona al'auransa a cikin wuta don ya sa da Aisha karuwa amma wai duk da haka wai sun fi ganin dama dama lubus lubus tukus tukus a nan fiye da nan ya kamata mu gaya kanmu gaskiya sai ga dattijo a gidansa akwai dan shi'a akwai dan izala amma ya fi tsangwaman dan izala a cikin ya'yan shi dan ko ba matsala saboda yana zuwa su sallah tare bayan shi'a kida sa dan shi'a nan yana ganin halarcin jininka kaga akwai matsala wannan na kawo ne a babin ashaku bi shay'in yuzkaru tunda ba abin da ake magana akai kenan ba amma dai a shahidu a cikin maganan shine taron dangi da aka yi da taron ɗango aka fuskanto ahalus sunna su kadai kuma wannan shawarar daga amurka aka same ta amerika ita ta sa wata cibiya ta musamman ta yi bincike na musamman domin a ga yadda za a yaƙi sunna da ahalus sunna aka ce a haɗa kan duk sauran jama'a amma a ware wahabiyawa 'yan salafiya suna sunna su cewa sai an yi jihadi a ware su daban ban zama saniyar ware don a tunkare su gaba daya wallahi kundin yana nan civil democratic islam to wannan kalubale ne kalubale na biyu ne. ahlu suna a harkar da'awarsu kullum mutane na so su tunzura su ta hanyar batanci ta hanyar kage ta hanyar faɗin abin da ba su faɗi ba ba su yi ba a ce sun sai ka ji labari an ce wai wani ya sai fankon ashana ya kai wa uwarsa wai ya ce kamar haka take wani ya sai nono wajen bafin latana ya kai ma uwarsa ya ce ga abin da ka sha ne wallahi duk ƙarya ne duk ƙarya ne ba wanda ya taɓa kawo shaida a kan nan haka nan sai a zo ƙofar gidanka sai a kafa zikirin bugun kirji sai a zo kaza sai a ce bara yi maka taron maulidi wai kai ana so a jini za ka ce wannan kalubale ne to amma shin mutum me yin haka ya tambaye kan shi yana yi don Allah ne in dai don Allah yake to Allah sa mu dace amma idan ba don Allah yake ba don wata manufa ce to ya kamata ya gaya ma kanshi gaskiya domin duk abin da ya fa Allah ya sani kuma zai mai sakayya akan yadda ya abu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kalubale na uku ahlu sunna sun riga sun yi ƙaurin suna cewa su ne kafaffu masu san dole sai an yi gaskiya akwai wani mutum yana daga cikin irin mabiyan nan sosai mabiya a can ɓangaren. da muka yi magana ana magana ya ce wallahi tallahi ya rantse da Allah sau uku shi ba zai taɓa ya aiki ƙarƙashi na ba me dalili kai tana da ra'ayi irin na zafin nan sai kada a ci rasawa kada a ci hanci wallahi ba zan iya aiki da kai ba kaga ya huta ya huta kawai ya huta ne ma ya huta me dalili saboda yana ganin wanda duk yake wannan layin ka yana tsoron ra'ayi kayan yana da kafewa shi komai zai ce sai an kamanta ba ana cewa wai ba a kurakure ne. akwai wani ma'asumi cikin mu ne akwai wanda zai ce bai kuskure cikin mu manzon zai ma sa a akafu wa man lahu husna fakat waye bai taba saƙo bai taba yin laifi ba waye da ke da ayyukansa kyawawa ne kadai akwai to amma sai ga dai da baki baki wato da bakin irin gara baki baki Allah duka malar abubakar ko da ka yi laifin kai kana yi zuciyanka na bugawa za ta fashe don kasan ba daidai ba ne, shi ko wani zai yi ne ci mushe ya miƙe kafa ga da bambanci ai tsakanin wancan da wannan don an fi tare wannan ya daina abin da yake akan wancan to wannan ma kalubale ne sai an yi hakuri an ciji abu na hudu da ke fuskantar ahlus sunna shine barazanan yin ta'addanci akan dukiyarsu da rayukansu kuci kuci kaɗan sai ka ji an ce za a kashe su kuci kuci kaɗan sai ka ji an ce za mu maganin su mutane ba jin ma tsoron Allah kai ta faɗin abin da yake kai ka san mai haɗari ne don Allah misali shi ma a babin ashai'u bi shay'in yuzkaru a nan nan dogarawa aka yi karatu a cikin karatu ne munasaba ta zo aka ce a jawayar ma'ani an ce kaza munasaba ma kawai amma wannan sai da ya kusa haifar da yaƙi a dogara aka je filin ilimi ana zage-zage ba a tsine ba wanda ya littafi ba sai aka tsine ba wanda ya karanta littafi an yi alasi in dole sai an yi tsinuwa to wa za a tsine ma wanda ya rubuta abin tsinuwan ko ko wanda ya karanta abin da aka rubuta na tsinuwa sai ka ji ana yawan barazana za a yi kaza za a yi kaza shi kuma zama na kirki shi ya fi wahala na banza yanzu ka zama yanzu nan ko ta zama na banza ya rikide amma na kirki sai ka shekarar goma ba kai gare shi ba to wai dan ana so a zama na kirki ana ta kokari wai kuma wasu bangaren sai suna ganin wai haka din yana nuna kamar rauni ne mu kuma muna ganin shi izza sai ka ana cewa za a yi maganin su sai ka ana cewa za a yi kaza kai baka da ɗan kowa ba baka zagi kowa ba baka ci mutuncin kowa ba amma sai ga ana ta maka abin nan gaskiya wannan abu bakin ciki ne to amma kalubale ne dama yana cikin da'awar inda gaske kake ka shirya doriya ma za a ƙara ba wannan ne kadai ba to amma kai ne kake da abin bada to ko ba ka ba kai kake da ajanda ka ji hakuri naka ne dauriya naka ne juri musamman kai da kake ba kowa ba dan alheri ya shiga aljanna ba ta kai hakuri ba yanzu ka kaddara a masu asibiti irin na mahaukatan nan waye ba hakuri mahaukacin ko ko likitan mahaukata waye ba hakuri saboda shi kokari yake yi mahaukaci ya daina hauka kuma haka bane to haka kai ma mai karantarwa mai kira mai san a gane sunna kana magana da wanda shi ba wannan ne a gabansa ba wallahi sai kai hakuri in baka yi ba wallahi ba za ka san farawa sai ka dauri sai kai hakuri kuma sai ka rika la'akari da yanayi ba kowace magana ma za ka faɗi a kowane wuri ba a kowane wuri akwai inda ya kamata ka faɗi li kulli maqam maqal kalubale na gaba da ke fuskantar da awar ahalu sunna shine mutane a yanzu wasu ana faɗaitar da su cewa kamar an riga an yi karatu an gama aiki ya rage tabbas karatu na tafiya ne da aiki a kowane lokaci amma karatu ba a gama ba in ka ce ba a bayi ba kila ba za a ce ka kan ba mu baki ba amma an yin gaskiya amma ɗan kaɗan ne tsakani da Allah muna da aiki mai yawa a gabanmu ba kowa ne yanzu nan za a zo na tsaya gaban shi a tare shi a ce to kai ka ce ahlus sunna ne ka gaya min abin da yasa tana zama ahlus sunna ya kuma iya bayani gamsashe a gane ba sai kaga akwai aiki ba kawai zuwa sauraron wa'azi ne a ji a kabbara a caji ba ba shi bane bayan wannan to kuma a ganka cikin masu neman ilimi ka nema kuma ka yi aiki da shi gwargwadon ikonka bayan ka yi aiki ka kira na kusa da kai ka bara da kanka da iyalanka da makwabtanka a hankali a hankali kana yi kyakkyawan mu'amala kana nuna ko kai waye kana mutunta kowa a shekarunsa da iliminsa ko da ba ra'ayin kuɗe ba dole ka girmama shi akan abin da Allah ya bashi na girmamawa matukar hakan ba zai kai ga haddin wulakanci gare ka ba in zai kai to a da za ka yi ba to wannan ma kalubale ne kalubale na gaba shi ne ahlus sunna an mai da su marayu a duk inda suke amma farancin su na kawai cewa jama'a kaza ko hukuma kaza ko jami'ai kaza ba su su ne amma su suna da gatan su waye gatan su Allahu tabaraka wata'ala waɗannan ma in muka duba za mu ga abubuwa ne da ya kamata ahalus suna ci nazarinsu. a takaice da yan uwa musulmi kalubalen da ke fuskantar ahalus suna na da yawa wannan zama ba zai iya sa hawo su duka ba amma gaba ɗaya abubuwa bakwai za mu yi domin mu iya tunkaran kalubalen kuma Allah ya taimake mu a kansu. abu na farko kyautata fahimtar mu da tauhidi Ƙoƙarin gane tauhidi yadda yake madarar tauhidi yadda yake mai ƙoƙari mu gane domin hakan zai taimaka mana wajen ƙara tuƙa ga Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu mai guzurin takawa tsoron Allah da tarbiyyar kawunan kowa a kan kansa ya gyara kanshi ya gyara gidanshi ya gyara iyalinsa ya gyara makwabtanshi da sauran 'yan uwa ta haka za mu fara har abin ya ci gaba guzurin takawa abu na uku guzurin ilimi neman ilimi da aiki da ilimin don ba yadda za ka yi kai wa Allah bauta kai wa Allah gwagwarmayan tabbatar da addinin shi ta hanyar jahilci dole sai kara ilimi abu na hudu me guzurin haƙuri haƙuri an ce mai haƙuri na dafa dutse ya shawo amma haƙurin ba yana nuna ɗauki wulaƙanci ko ƙasƙanci ba ne amma dai haƙuri dole sai mun yi domin mu ne masu abin badawa wasu mu wallahi ba su da ajandar za su bada na ga faɗin wannan ba alfahari ba ne a babin godiya ne ga Allah in ba a ahalu sunna ba waye akan gayyace shi wa'azi ya ɗauko daga muƙaddima ya kai ƙarshe akan maudu'i guda ɗaya ba tare da ya saki layi ba a ce za a yi magana ko akan tsarki ya fara tsarki shi ne kaza ya kunshi kaza ga kashe-kashen shi ga rabe-raben shi ga ka'idodin ga waye ke wannan ba halin sunna ba waye da ya karanta da al'umma in ba halin sunawa? ba sai ba ka iska ba su ajanda to kai da kake da abubuwa da duka hakuri dole ne ka ɗauki haƙuri domin tabbas akwai cutarwa da zabe baya akwai tsangwama akwai surutu akwai zagi akwai aibantarwa za a yi maka hasada za a yi maka kage za a yi maka sharri ba abin ba za a yi ba amma kai tawakkali ga Allah kai haƙuri matukar bai kai haddin wulaƙanci ba to wannan ka ɗauki wannan haƙurin akwai alkhairi ciki abu na shida abu na biyar haɗin kai ƙara ɗinkewa da dunkulewa wannan na daga hanyoyin magance waɗannan matsalolin dole ne sai an haɗa kai an ƙara dunkulewa an ƙara zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya an yi watsi da ƙananan abubuwan da suka raba mu a wajen fahimta in dai ba cikin aƙida ba ne to abin ai mai sauƙi ne abu na shida guzuri na addu'a guzuri na addu'a ai ta addu'a ai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya ba mu nasara Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addinin Allah sai mun ta da addu'a abu na bakwai da za mu yi domin tunkaran wannan kalubale shine lazimtan tarihin magabata mu ga gwagwarmayar da suka yi da wahalar da suka sha da hanyoyin da suka bi wajen magance matsalolinsu wannan ma zai taimaka mana kwarai wajen fuskantar kalubalen da ke tunkara wannan da'awa mai albarka da'awar ahalin sunna da'awar salafiya da'awar ahalin hadith wal da waɗannan shawarwari guda bakwai na yadda za mu tunkari ƙalubalen da ke fuskantar wannan da'awa ta mai albarka da'awa ta ahalin sunna nake ganin ya kamata in dakata domin a yanzu haka din nan na yi magana na wajen awa ɗaya da minti talatin da shida ban yi tunanin ma zan tsawaita kamar haka ba tsakani da Allah musamman da yake lokaci na sanyi kuma na lura mutane sun zo daga wurare daban-daban wanda hakan ke nuna akwai bukatar asalin mutane akan lokaci domin su koma gidajensu cikin aminci insha Allahu ta yadda za mu roƙi Allah ya haɗa mu a wani mazaunin ko wata magaman ko in gabatar ko wani ya gabatar a dai wani wurin don a ci gaba da irin wannan aiki da ake na da'awa ina roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka cikin abubuwan da muka faɗi abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙon sa ya ba mu ladan ya kuma ba mu ikon aiki da shi inda ne kuskure ina roƙon Allah ya yafe mani ya yafe mako ya ba mu ikon gano kurakuran don mu gyara bai kamata in tsaya ba ba tare na ambaci abubuwa guda biyu ba na farko godiya ta musamman ga dukkan 'yan uwa waɗanda suka ba da gudunmuwa ta kowace irin hanya musamman ma lokacinsu da ƙwarewarsu kan abin da suke kai na ganin wannan abin ya tabbata gaskiya wannan abin ƙarfi gwiwa ne kuma abu ne da ke nuna cewa gaskiya mun ƙara dawowa da ƙarfinmu da karfashinmu wajen ci gaba da aikinmu da kuma su yan uwa na nan tsoro domin ku mutanen tsoro in kun san yadda suka yi suka sa aka yi wannan karatun gaskiya za ku ƙare ba mu zan sun ƙoƙari tsakani da Allah sun matsa fiye da wata uku ko hudu suke ta damuna har suka nemi su bana haushi saboda nacinsu. amma na gane cewa da gaske suke so a alheri kawai suke so su kai su to gaskiya hakan su gwiwa a yi masu addu'a alkhairi Allah ya kara tabbatar da su akan wannan aiki ya kara taimakon mu baki ɗaya abu na biyu da ya zama lalle in faɗi shine ina da labari in dai ba labarin ya canza ba cewa wannan munasaba ce ta aure da aka yi ko domin kuwa dama can an gayyace ni tun kafin azumi na ce a'a sai bayan azumi na zuke aka ce a goron sallah na walle to aka ce za a yi aure na ce to ba yayin da yadda zan gudu kuma to muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin auren ya zama da su lafiya ya sa a yi zama na sunna ya kuma karfafe su wajen tsayuwa tsayin daka akan bin alkur'ani da sunna wajen mu'amala auren su Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi ya saka ma kowanne mu da alkhairi ya tabbatar mana da aminci ya ba mu lafiya da zama lafiya ya kare mu da imani da takawa ya kare mu da ilimi mai albarka mai amfani domin mu aiki da shi ta yadda za mu gudu tare mu tsira tare wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh